muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci kuma muka sauke wata farilla da Allah ya dora mana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi wannan ibada na biyu na ga yana nema ya zama mana tabar al'ada ce in na shigo nan garin to sai na zo nan gurin yanzu abin ya zama kamar rashin lafiya ne da mai neman magani don haka ko da yaushe da safe alhaji da yake gani cewa mutanen masallaci suna buƙatar a yi ta magana Da na yi jatin jin wasu abubuwa ne taƙaitattu haka da zan fara kuma da ke da kulli makanin ne makal kowane magana tana da muhallinta kuma kowane mahalli da magana da ya kamata a yi masa yanzu kusan ana saifin din wata ramadan wani babban alheri da zai sauko mu al'ummar musulmai wata mai alfarma kamar yadda muka sani cewa allah ya fifita lokuta ya kuma fifita gurare daga cikin irin guraren da allah ya fifita akwai irin su makka a makkar ma wajen ka'aba akwai su safa da marwa akwai su arfa akwai su mina waɗannan duka gurare ne wanda allah ya fifita su kuma ba ka iya samun su a wata ƙasashe daga cikin ƙasashen duniya sai a wannan gurin allah ya ajiye hakanan kuma allah tabaraka ta'ala ya ba mu wasu lokuta falala kamar watan ramadan lokaci ne kamar irin sun daren lailatul qadr lokaci ne kamar irin su tsayuwa a harfa lokaci ne yake tafiya da shi kamar irin shi hajjin kansa lokaci duka waɗannan Allah ya fifita su ya ba su halala kuma yake ninka girman ibada da daraja ga waɗanda suka samu bautawa a irin wannan lokuta da hakanan waɗannan gurare suna da alaƙar amsawar addu'ar dan adam kamar yadda zai je gindin ka'aba ko ya je safa da marwa ko ya je arfa ko ya je mina ba zai zama ɗaya daga kowane irin gurare a duniya da za ka tsaya kai addu'a ba to haka shi ma watan na ramadan din yana da nasa fifikon fifikonsa kuma a fili yake wanda alkur'ani ya bayyana fifikonsa a cikinsa aka saukar da alkur'ani cikinsa ne aka saukar da abinan lailatul qadr eh, cikinsa ne abubuwa na falala da yawa wadda Allah ya ambata to za mu faɗi wasu ɗan takaitattun abubuwa dangane da wannan watan da muke ciki sannan kuma sai mu wuce mu ga watan ramadan da bai kamata mu karɓe shi wato idan ba ya zo da irin karɓar da ake masa kuma kafin ya zo da irin tanadin da ake yi masa na haka wannan wata ne kamar bako ne zai shigo wannan duniya suna da zamani guda goma sha biyu wanda ake cewa watanni sha biyu shi wannan zamanin idan ya zo da ya kamata a karbe shi watan sha'ban wata ne wadda allah tabaraka ta'ala ya sa shi kusa da watan wato abinan ramadan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban har ma aisha tana ganin cewa babu wani wata da yake yawaita azumi in ba ramadan ba kamar watan sha'aban domin yakan yi azumi tun daga farko har zuwa wato kusan rabin wata daga nan kuma zai huta an tambaye shi ko me yasa yake yin azumi a watan sha'aban ya ce saboda abubuwa guda biyu abu na farko mutane sun rafkana daga barin wata yanzu kowa maganar da yake yi shine ramadan kamar an manta da sha'ban kowa yana jiran ramadan yake shaharun ya fi nas wata ne wanda mutane suka rafkana da yin wasu addu'a da yin wasu ayyuka kowa hankalinsu ya fi komawa watan ramadan yake shi sa yake yawaita ibada dalili na biyu kuma shine kamar yadda muka sani a sati ana kaiwa ayyukan mutane wajen ubangiji kuma yadda manzo Allah ya bayyana cewa wato ranar litinin da alhamis ana bijiro da ayyukan mutane wajen allah zala ce yana yin azumi a ciki saboda idan an kai aikinsa a gan shi da yawa domin azumi wuni ne gaba daya da ake a cikinsa shi baya yankewa sai rana ta faɗi tana aiki kare shi so da ka waɗannan ranakun yana kaiwa to sannan kuma a shekara ana samun cikin watan sha'aban ake haɗa dunkulallun ayyukan mutum na shekara gaba ɗaya sai ya miƙa su wajen ubangiji waɗannan dalilai guda uku ya sa yake yawan ta azumi na farko abu ne wanda mutane sun rabtana suna jiran watan ramadan shauƙin su ga watan ramadan sai ya hana su su azumi shi kuma yana yi saboda kamar shimfiɗa ce da tanadi ga watan ramadan abu na biyu shine ana ɗaga ayyukan mutane ana kaiwa wajen ubangiji da haka yake yawaita yin azumi a cikinsa har zuwa kusan rabin wannan wata saboda ya zamanto in an kai aikinsa a cikin wata ya goma sha biyu to a samu aikinsa ya kai inda ya kai da haka yake wannan azumi wannan wata na sha'aban wata ne wanda ake son mutane su aikata wasu abubuwa magabata suna yin suna yin addu'o'i suna cewa wato Allah ya musu albarka a rajab da sha'aban ya kuma isar da su zuwa ga ramadan wannan magabata suna yin wannan saboda falalar ramadan suna roƙon Allah ya kai su wannan wata domin samun falalar da take ciki sa'an nan banda wannan kuma suna yawaita yin wasu ayyuka na ibada banda azumi daga ciki wato akwai karanta alkur'ani mai girma su magabata an tambaye su me yasa suke yawaita karanta alkur'ani suka ce shimfiɗa ce ga watan ramadan ana ma watan ramadan shimfiɗa ne da yawan karatun alkur'ani da kuma yin azumi kusan na rabin watan duka sharan fage ne ah, kirarin da suke shi ne suka ce rajab watan shuka ne sha'aban wata ne na na noma da gyaggyara abubuwa ramadan shi kuma wata ne na girzon abin da ka aikata a ciki su ala halin yana nuna maka kenan daga rajab suna ɗaukin zuwa sha'aban daga sha'aban suna ɗaukin zuwa ramadan ta cewa barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan kai mana albarka cikin wannan wata na sha'ban da rajab ka isar da mu kuma zuwa ga wato watan ramadan daga cikin abubuwan da suke aikatawa akwai yawaita karatun alkur'ani kamar yadda na ambata sannan wani abu na biye da shi akwai kasratu siyamu fi Yawai ta yin azumi a cikin wata na sha'aban da yawa kuma wasu sun shagaltu kowa dai burinsa ramadan ya zo zai azumi amma kuma a cikin suka ce yin azumi kafin watan ramadan ka yawaita shi cikin sha'aban akwai ta'awidun nafs wato kana renon ranka ne kana sabar ma da ranka saboda haka in ramadan ne ba ba za ka sha wahalar yin azumi ba sannan kuma za ka girbi sakamakon irin abin da ka aikata a cikin sha'aban cikin watan ramadan domin zai taimake ka dama ka riga ka yi tarbiyyar nan akan karatun alkur'ani kuma ka yi ta akan yawan sallah da daddare ka tarbiyyantar da ran akan yin yawaita na kulfili da karanta alkur'ani da azumi sannan wani abu da suke yawaitawa shine wato kasratul du'a yawan addu'a cikin wannan wata suna yawaita yin addu'a magabata yawaita addu'o'insu kamar yadda na ambata shi ne allah ya musu albarka cikin watan rajab da ya wuce da kuma shi wannan sha'aban da kuma ya isar da su watan ramadan kuma watan ramadan wani wata ne mai alfarma na haka ya kai ajiye masa lokaci ana masa addu'ar allah mutum ya kai shi wannan lokaci kuma ka samu lafiya da gabatar da ayyukan da zai sannan suka ce laifin shaharul kasal wannan wata ba wata ne na kasala ba wata ne wadda ya kamata yanzu mutum ya fara sabawa da yin wasu nazulfili da yin wasu ibadoji irin karatun alkur'ani irin azkar irin tasbihi irin dai abubuwa da yin azumi duka ana da bukatar ka tarbiyyantar da kanka akan wannan kuma sa'annan shi wannan wata din na sha'aban abinda ake so mutum ya yawaita shi ne kasratu tauba yawan tuba domin kada ka shiga ramadan da zunubai ana son ka yawaita tuba wanda ya san yana da wasu munanan ayyuka to yayi hakuri ya tuba ya daina ya shiga watan ramadan yana wanke ba shi da zunubin komai to wannan zai ƙara kusanta shi zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala saboda kun san zunubi yana sha makance tsakanin dan adam da wato da ubangiji idan zunubi yayi yawa Allah yana yanke alaka tsakanin da shi sai ya zamanto ba za ka iya samun communication da ubangiji ba duk lokacin da ka nemi ganawa da shi zunubi zai tare ka saboda haka ake so ka yawaita Ba domin shi kuma watan wata ne wadda idan ya zo ana buƙatar ka shiga ba tare da wani zunubi ba domin samun karbuwa a wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala sa'annan a cikinsa watan har yanzu akwai al'amal allati turfa'u fi sha'ban akwai su ayyuka idan ka aikata su ana ɗaga su kamar yadda na ambata cewa ana kaiwa ayyukan mutum a shekara wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala kamar yadda ake kaiwa a sati-sati su haka kuma shi wannan wata na ramadan ai na sha'aban idan ya zo iya ayyukan ka duka za a tara su sai a tura a je wajen ubangiji a yi makin an karba ko ba a karba ba allah ya shi ne an karba muke da fata to daga nan za ka sake sabon zubi kenan daga watan ramadan yanzu an yi maka makin din shekara guda ka kuma haye ka gama komai da komai saboda za ka shiga cikin ramadan ba tare da wani zunubi ba abu da abin nan shi ne wato kamar yadda na faɗa neman gafara daga abin nan neman gafara daga zunuban da ɗan adam yake aikatawa a cikin wannan wata ɗin kafin ramadan din ya shigo abu na ƙarshe shine wata ne wadda mutane sun rafkana kamar yadda na ambata a cikin shi daga yawan tunanin tunan watan ramadan saboda sai a manta ma da shi kowa yanzu hankalinsa ya koma watan azumi yana zuwa watan azumi yana zuwa sai ga mutane kawai sun manta da wannan shi kuma a daidai wannan lokacin da mutane tunaninsu kawai wata ramadan ya zo shi kuma a wannan lokacin manzo Allah yake ta zuba azumi a cikin watan saboda a watan ne ake tura ayyukan mutane zuwa ga shi ga ga Allah tabaraka wa ta'ala so waɗannan da su ne abubuwan da ake da bukata wato a cikin wannan wata din yau ina jin ana wajen kusan nawa ne ga watan takwas ne ake nema ko sha'aban din to kaga lokaci ya fara tafiya yana neman kurewa wasu 'yan kwanaki ne 'yan kaɗan da suka rage kusan ma 'yan kwanakin da manzo Allah yake yawaita azumin a ciki sun yi kusan karewa domin in ya ci rabi yana ajewa in banda irin azumin litinin da alhamis waɗannan ko da gobe za a ɗauki azumi in alhamis ta zo ko litinin ta zo a kan irin wannan gabar za ka yi azumi domin wata sunna ce mai zaman kanta da kanta to wannan kenan bayan wannan shimfidar sai kuma kaifa na stakdulun ramadan ya za mu karbi watan azumin ramadan tun da bako ne wani irin masauki ya kamata a bashi ya ya kamata a tanada masa saboda idan za ka yi bako watakila ka tanada masa wurin kwana ka tanada masa abinci ka tanada masa wasu abubuwa da duk za su rarrage masa wahalhalu da me ya kamata a karbi watan ramadan akwai masu karban watan ramadan tunanin za su sha bacci a cikinsa wani zai ce maka tun da ya kwanta bai tashi ba sai da aka yi zo ana so saboda aka yana ga kamar gwadin ta yake kuma ya ce maka shi tun da ya sallar asuba ya kwanta to sai da ma da aka zo la'asar ya tashi kaga shi wannan ya ɗauki watan kawai wata ne na bacci wani kuma yana ganin kawai wata ne wanda za a yi ta dafe-dafe a yi ta yin abubuwa shi kenan wani kuma burinsa kawai shi ne duk kwana ashirin da taron su kare shi kawai ranar idi ya sa sabuwar riga kowa da irin yadda yake karɓar watan ramadan da kuma yadda yake kallon sa amma a musulunce a shari'ar allah da me ya kamata a karɓi watan ramadan akwai abubuwa da magabata suke kallon kafin watan ya zo kai tanadin su kuma duk a ciki ba ma tanadin wani abinci ko wani abu daban a'a ka yi tanadi na wasu abubuwa da za su taimake ka wajen aiki ba cewa ake ban da abinci ba a don za ka ci abinci in kai azumi saboda ba zai yi kai ka zama haka ba amma dai irin yadda tanade tanadan wasu yake to ya saba da tanade tanadan magabata wadda suke karban wata abu na farko suka ce abin da ya kamata kowa ya yi kafin watan ya zo watan in ya zo ya same shi akan wannan to ya same shi akan ikhlasun niyya ma'ana wato a same ka kana da tsarkakakkiyar islahi dangane da Allah saboda a ciki Allah yake ai karatu alkur'ani ai qiyamul layli a ɗauki azumi tun daga ketowar alfijir har zuwa faɗuwar rana ai addu'o'i ai azkar duk waɗannan abubuwa idan babu ikhlasi a ciki ba amfani ba da haka sai ka yi su don Allah don haka ana son kafin watan ya zo ya same ka da kyakkyawar niyya za ka yi dukkan abin da za ka yi na iyawa na ibada amma da tsarkake ubangiji ta baraka wa ta'ala ba don riya ba ba don sum'a ba ba don wani abu ba kana yi ne kawai don Allah kamar yadda magabata suke in azumin ya zo wasu ma ba sa zuwa ko kasuwanni ko wasu abubuwa an tambaye su ko saboda ne suka ce suna nan a wajen ubangiji a ga wanda zai zauna ba zai je kasuwa ba zai je wajen abin nan ba to ai ya tanadi wani abu da zai rinka ci ya tanadi wannan kuma abin da ke hana shi fitowa cikin mutane shi ne gulma da annamimanci wannan kan hana su fita tsakanin mutane saboda ka san yanzu mutum sai zo maka sallama a gida amma zunubi ya kawo maka daga ka fito kun gaisa kawai sai kawo maka faifayin wani mutum aika surutu ko kila ma a bace shi a yi wasu abubuwa ya dai kawo maka guzuri na zunubi har gida kuma har da sallama kaga zunubi mai sallama kenan an yi sallama kuma kun zauna kun yi ta zage-zage da bace-bacen mutane so irin waɗannan yake hana su fitowa cikin mutane su zo su zauna in an yi sallar jam'i sai su kama guri a gefe su zauna daga alƙur'ani sosai a zakar ɗinsu in sun tashi kuma sai cikin gida so a same ka da kyakkyawar niyya wannan shine abin da ake bukata watan ya same ka akai abu na biyu da ake da bukatar watan ramadan ka karbe shi da shi shine a taubatu sadiqa tuba na gaskiya wato duk wasu zunubai za ka daina watan ramadan ya same ka a haka kar ka shigo cikin watan wato da zunubi ya zamanto cewa ka tuba daga ayyuka munana musamman manya-manyan kaba'irai manya-manyan zunubai akwai wasu abubuwa da ake kiran su illan lamama waɗanda su ba za a iya rasa su ba kurakurai ɗan adam dole zai shiga cikin su amma duk abin da aka kira shi da zunubi aka yi masa wa'adin azaba a kansa wajibi ne mutum ya nisanci wannan ya tuba ya shiga watan yana wanke tas daga irin waɗannan zunubai ɗin abu na uku da ya kamata mu kalli watan ramadana ko mu karbe shi shi ne maarifatu sharafu zaman ramadan mutum ya san girman darajar zamanin watan ka sani duk a watannin duniya babu watan da yake da falala da ɗaukaka da daraja irin wannan saboda aiki ne idan ka yi shi ana ninkawa to ya kamata ku ka ƙara ƙoƙari kuma ya kamata ka san girman wannan watan domin kada ya zo ka shagaltu da yin wasu abubuwan da ba za su maka amfani ba misali idan ka karanta inda ka yi sadaka za a ninka maka ladanta ne misali idan za ka yi karatun alkur'ani za a ninka maka ladansa ne duk abin da za ka yi na alheri lokacinsa ne zo in addu'a ce haka in ma menene za ka yi haka to dole mutum ya san ya zo wani lokaci ne mai muhimmanci kada ka yi wasa wannan damar ta wuce ba kai komai ba kada ka yi wasa damar ta kufce maka baka shuka abubuwa da za su amfane ka a gobe kiyama ba domin ladan da ake barawa a watan ramadan ba shi ne ake barawa ba a sauran wato watanni ana rubanya ayyuka ana rubanya lada kuma daga ƙarshen ramadan din ya zo fikewa sai a ninkin ba ninkiya a bawa mutane waɗanda suka yi ibada saboda haka dole ka sani cewa ka zo wani zamani ne wanda watakila dubbai ko miliyoyi na musulmai waɗanda suka mutu daga bara zuwa bana ba su samu zuwa wannan lokacin ba kai ka samu ka zo wannan lokacin to ka san darajar lokacin da kake ciki ba lokaci ne na a share ba ba lokaci ne na faɗan munanan maganganu ba ba lokaci ne na aikata zunubai lokaci ne da ake ribata har ma wasu suna ganin mutuwa a cikin watan ramadana daraja ce ga wanda ya mutu ba domin ya mutu a wani zamanin da yake da girman daraja zamanin da ubangiji tabaraka wa ala ya keɓance shi da saukar da alkur'ani zamanin da aka keɓance shi da saukar da wahayi mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka san muhimmancin wannan lokacin don kada ka yi kasala kada kuma ka tsaya yin wasu abubuwa da ba su da amfani ka bar abubuwan da za su amfane ka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a karbi watan ramadan a yi tanadin haka cewa lokaci ne mai alfarma babu babu sake ko a makaranta za ka ga misalin dan makaranta idan lokacin lectures ne watakila in yayi latti baya damuwa amma daidai lokacin da aka fitar da table na jarrabawa in kai latti za ka iya gane wanda wadda table din ya fito to yana nuna maka muhimmancin mai wannan lokacin har ma idan ka gota lokacin watakila wani abubuwa suna faruwa to ka gane cewa ramadan wani time table ne wanda allah ya shirya na yafe wa mutane na ɗaukaka darajar mutane na ba su lada mai girma na yanta tasu daga barin wuta na kai su gidan aljanna na buɗe musu kofofin aljanna to kasancewa wani zamani kake ciki mai muhimmanci kar kai wasa da shi abu na hudu da ake son ka karbi watan ramadan da shi shine at-taqallul min taam to wannan ba mu san dai koyaya abun nan ba amma dai daga ciki ana son wai ka karanta yawan cin abinci sani ba ko zai yi ko ba ka karanta yawancin abinci saboda yawancin abinci yana sa jiki ya yi nauyi jiki in yi nauyi to zai so ya yi bacci yawan bacci kuma a cikin wannan wata din kamar asara ne ba a ce karfe bacci ba amma dole saboda bacci allah ya halice ka da shi kuma ya ma fi ka ƙarfi duk ƙarfin ka sai ga bacci ya fi mutum eh, ƙarfi za ga bacci yana ga mutum mai ƙarfi sai ya saka shi ya rinka yin haka yana abin nan duk ƙarfin sannan bacci ya janye shi to amma dai duk da haka ana da buƙatar cewa ka rage yawaita cin abinci ka zama kamar yadda sahabbai suke cewa na hannu kaumun la na akul hatta mai jiwa mu mutane ne waɗanda ba ma cin abinci sai mu jin yunwa fa idza akalna lam ba kuma idan mun ci ba sai mun cika cikin ba ba ma muna ci ne abinda zai ba mu karfin tsayuwa wajen ibada so ka rage yawan cin abinci saboda yawa da cika ciki fal yana sa yawan bacci yana kawo kasala zai hana ka yin wasu ibadu da ga abin da ake so shine ka ci abinci gwargwadon yadda ya kai musul yadda kawai bayan ka zai iya tsayawa ka yi tsaya ka yi ibada wannan shi ne ake so abu na biyar da ake son ka karbi azumi da shi shi ne ta'alimul mai fiƙi husiya mutum ya san ilmin hukunce-hukunce na fiƙihun azuminsa a waɗannan abubuwa suna ɓata azumi waɗannan abubuwa suna inganta azumi waɗannan abubuwa makaruhi ne azumi a yi su waɗannan abubuwan ba a son su mutum ya san waɗannan domin ya kiyaye ibadarsa ta zamanto ingantacciya domin kamar duk ibadar da kake application ne kuma ya kamata yanzu za ka yi application ka san mai ka rubuta wanda in an tambaye ka za ka iya yin bayani akan application inda kai amma in ka rubuta application da goge-goge kan kaza da kaza watakila ba zai karo ba watakila ba za a aiki da shi ba to saboda haka abinda zai baka damar rubuta wannan application na shiga aljanna na kofofin ramadan da aka bude na shiga aljanna shine application din ka ta san hukunce-hukunce ka san irin kalmomin da ka saka a ciki ka san menene zai gyara ma azumin ka san menene zai bata maka shi waɗannan ana da buƙatar tun kafin azumin ya shigo ka san su kuma ka tsaya a kan su idan azumin ya zo ka haɗa su su tafi tare sai azumin ka ya zamanto cewa ka karɓi ramadan da ilimi da komai wasu abubuwa za ka ga irin tambayoyin da ake yi sai ga kamar ma abin nan ba kamar ma bai abin nan ba abu kalilan ne sai ga ya rikita mutane wannan ke kaza wannan ke kaza wannan ke kaza balle yanzu zamani ne na social media kawai watakila wani bai san kan abun ba kawai zai zauna ya rubutu su kuma ya killa ba shi kuma mutane Allah ya jarabce su da son sai sun ga abin da aka tura kowa sai zauna ya tabata lokacinsa akan wani to ana da bukatar lalle ne ka tsaya ka san abubuwan da ya kamata abu na shida shine ta'awidun nafs ala siyam wato shine ka sabar maranka da kame harshenka a cikin azumi saboda kada ya bata maka azumi yawan maganganu musamman maganganun da suka shafi mutuncin wasu suka shafi haƙƙin wasu suka shafi wani abu na wasu amma maganganu idan na Allah ne idan na zikiri ne idan na istighfari ne idan na salati ne waɗannan ana buƙatar su amma idan maganganu ne waɗanda za su shigo maka da wani abu ka yi ƙoƙarin ka sabar maranka da barin waɗannan abubuwa kada su shigo su ɓata maka wato azuminka abu na bakwai da ake son mu karɓi watan ramadan da shi shine almusabaqatu wal jiddiya min amal wato tsere ko a ce competition wato tsakanin mutane ka zamanto mai tsere ma mutane ne wajen aiki ka zamanto gaba-gaba kowa yana competition ne da kowa misali kishi ne wannan kowa yana bai kamata a isar da tarawih ba nan bai kamata a yi hajji ba nan bai kamata ban yi istighfari ba bai kamata ban yi salati ba bai kamata ban yi kaza bai kamata ban yi kaza ya kamata a ce na yi kaza musabaka ya zama tun tsere ma kowa kokari yake tsere ma dan wasa kamar yadda qur'ani yake sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi tsere zuwa wajen gafara da neman aljanna wanda fadin ya kai fadin sammai da kasai to ana, ana son a yi wannan tseren wal jiddiya shine kuma yin aiki tukuru mutum ya tsaya yin aiki tukuru domin ya samu aljanna inna sil'atan lahi zaliya za Allah ya ce kadarar ubangiji tana da tsada wato cinikin ta sai an daure kafin a sallama maka gidan aljanna sai kai aiki tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu wancan gidan aljanna mun gadar muku ne saboda aikin da so a wannan wata da yake zuwa ka karɓe shi da niyyar za ka tsere ma kowa wajen aiki ka kuma ka karɓi watan da niyyar cewa za ka yi aiki tukuru domin sai ka ga kanka cikin gidan aljanna wannan shine abin da ya kamata kowa ya kama kansa kuma ayyuka sun zama daban-daban kowa da irin yadda Allah ya kore masa kullum yassarin lima khuliq wani za ka ga sadaka yake saboda yana da wadata wani kuma zan zurutun karatun alkur'ani saboda shi kuma anan aka kore mu wani yawan salloli wani yawan istighfari kowa da yadda yake amma dai ka yi aiki tukuru a duk bangaren da ka samu kanka ana son ka karbi wannan wata da irin wannan fatan abu na takwas shi shine kasratu qira'atul qur'an laylan wa nahara mu ɗauki niyya da cewa watan nan idan ya zo ko ba komai dai kan sauki ƙur'ani ko da sau ɗaya ne ko da sau ɗaya kafin watan ya wuce saboda ya ce zala ya ce kowane harafi ana baka lada goma in ka sauki alƙur'ani za ka samu lada wajen miliyan uku da wani na lada saboda yawan harufa da suke cikin alƙur'ani za ka samu miliyan uku da wani abu na girman na yawan daraja da Allah zai ba to wannan a sauka ɗaya kenan kaga ina jin ko naira miliyan ɗaya aka ajiye aka tafi sauke ƙur'ani kila za ka gwada ga miliyan ɗaya nan an ajiye in ka sauke alƙur'ani a cikin wannan wata na naira ka ɗauka to kaga watakila mutum ko ba dan Allah ma watakila ko dan miliyan ɗaya ma zai tsaya ta karin da Qur'ani kila to wancan miliyan uku da za a samu ta Allah ce ba ta naira ba kuma kai ka san abin da ya fito daga wajen ubangiji ai ya fi karfin abin da ya fito daga wajen dan adam to haka ka yi kokari ka yawaita karatun alqur'ani daurewa za a yi wallahi sai an daure daurewa za a yi ka daure ka cije shi yasa muka ce aljibbiya tukuru sai ka dage ko da ba ta so zuciyarka ba ta so tankwara ta tilasta mata ka ke karanta wata abu na alkurani in izu biyu ka ke karanta kila watan in ya kare ka samu sauka guda wannan haka ake so in izu uku uku ne to ga za ma ka samu sauka har da ɗoyi to kuma minti nawa zai dauke ka karanta izu uku duk da dai mutane sun bambanta wasu sun iya kuma sun haddace yadda suke karantawa daban wani kuma bai iya karantawa ba yana ja ne qur'ani ma yana ja duk da haka dai manzo Allah yake kana da lada guda biyu saboda haka a yawaita abu na tara shine da ake son mu karbi watan ramadana da shi shine kasratu sadaka a yawaita yin sadaka in an faɗi batun sadaka kuma mutane suna kallon Eh, in gana da wani mai kudi a kusa da kai sai ka rinka kallon sa tunda kai ba ka da kudi an yi maganar sadaka to annabi yayi wannan magana wani yace ai ba shi da shi abin da zai abin nan yace akwai wanda ya rasa mallakar kwallon dibino a cikin saboda talaucin sa aka ce a babu yace to kwallon dibinon da ka mallaka tsaga shi guda biyu ka ci rabi ka ba ma dan uwanka rabi ka yi sadaka saboda abin da ka mallaka da shi za a yi amfani kuma yake musu ittaqun nar walau bi shakki tamr ka ku ji tsoron wuta ko da tsagin ne. an bayyana ayyuka masu falala da yawa na ciyarwa wani sahabi yake cewa bayi da shi aka zo wani gaba yake nan ma bayi da shi duk abin da aka zo yake bayi da shi manzo Allah yake to abin da zaka yi kuffa sanaka rike harshen ka karkace mutuncin kowa shi ma za a baka ladan sadaka ba ka da kokowa ba ka da abin da za ka siyar to riƙe harshen ka karka zagi kowa karka yi giba da annabi mancin na wani mutum ka riƙe harshen ka kai shiru ladan sadaka za a baka saboda ka ga kenan ibada Allah ya kaskasa ta kowa da ajin da zai shiga wani idan ya sai buhun shinkafa ya sadaka kai ba ka da to tsaga nan da kake da shi ka ba mu wani kai ba iya abin da kai kenan in ba ka dama da kwallon nan ka jira a baka rabin ai harshen ka kan baka iya rike shi ko ba za ka yi magana ba tunda shi ba ma abin nan yana cikin jikin ka ne ka rike shi shi ma ladan sadaka ne kaga kenan ai shanin ubangiji ya yalwata komai ko kowa an ba shi hanyar da zai biya samu ya shiga aljanna Allah bai rowar wannan ba hatta wanda ba shi da kwallon dubino an ce ya rike harshen ka wata irin falala ce wannan ubangiji yake ji da tausayi mutane da rahama da yake samu saboda haka kai shuru karka zagi kowa shi ma mun ba ka ladan sadaka abu na goma da ake son mu karbi azumin ayar watan ramadan da shi ne kasratu du'a fi ramadan mutum kada ya manta da kansa yawaita addu'a a cikin watan ramadan ana karban addu'a saboda haka ka yawaita kullum ko da yaushe ko cikin dare ka farka ko da yaushe shi ba shi kusan ma wasu malaman suna kallon ramadan bai da dare bai da rana amma yadda ka ɗauki azumi har zuwa shan ruwa duka kana cikin lokacin da za a amsa maka ibada to daransa kuma ga dararen yadda suke Allah ya musu albarka saboda haka dole ya zamanto cewa ko da rana ko da yaushe ka tuna wani abu kai addu'a sai makanka addu'a rabbi gifirli ne wali zai ga kai ma iyaye walil mu'minina kuma ka shigo da mu'minai haka Allah ya haɗa mu mu kaunaci juna mu fara da kanmu mu biyo da iyaye sannan mu shigo da muminai kowa da ka sani za ka yi ma wani wani zai yi maka haka rayuwar musulmai take saboda haka a ke yin addu'a ballantana yanzu ga yadda ake ciki mutane suna da buƙatar addu'a kasar ma kanta tana da buƙatar addu'a yan ƙasa suna buƙatar addu'a al'umma suna buƙatar addu'a su karan kansu masu jagoranci suna buƙatar addu'a Allah ya dawo da su kan hanya su fahimci ne ne suke duka waɗannan abubuwa mutum zai kuma kai ta addu'a akan Allah ya kiyaye sharri da fitina ta musibar zamani domin ba zato take akwa mutum ya fita lafiya lafiya kawai sai a ce maka ai bai dawo wasu sun kama shi wasu sun yi wane ne idan idan waɗannan fitintunu da sauran ka tsaya kai makanka addu'a ka yawaita addu'a abu na goma sha ɗaya da ake so mu karbi wata ramadan da shi shine alfarahu bi ramadan kullum ke farin ciki da Allah ya kawo ka wata ramadan domin farin ciki da abin da Allah ya yi na falala shi ma wani nau'i ne na ibada duk da za ka ga wani lokaci wani in yana wani aikin an kira sallah sai ya fara tsaki a madadin kuma an zo da abin da inda zai kwaikwayi mai kiran sallar ya yi addu'a za a karba to amma sai daga kuma a lokacin yana yana tsaki saboda bai gama wani abunsa ba kuma gashi manzo Allah ya ce in ka ji kiran sallah ka kwaikwaya bayan an kare kai salati kai mun kai addu'a ceto na zai same ka kai ma kai salati ka roƙa masa alwasila sannan kai addu'a abu uku duka waɗannan za a amsa maka amma za ka ga ah, da yawa wani lokaci saboda uzurori sai ga dan adam ya manta da waɗannan abubuwa abu na goma sha biyu shine abinda ake son mu fuskanci wata ramadan da shi shine ma'arifatu kasa'ifu ramadan sanin abinda Allah ya keɓance wata ramadan ɗin da shi na farko an keɓance wata ramadan da saukar da alƙur'ani a cikinsa an keɓance wata ramadan da a cikinsa ne kadai ake buɗe ƙofar aljanna kuma a rufe ƙofar wuta an keɓe watan ramadan da lailatul qadr duk waɗannan abubuwa ba wani wata da ya samu waɗannan in ba ramadan ba to idan ka gane wannan cewa kofar aljanna yanzu a buɗe take to aka ga kenan ma kamar cewa ake kawai mutane su je su shiga saboda ayyukan mutane wani zai ji cewa an ce an ɗaure shaidanu a cikin watan ramadan to kuma sai ga wasu kuma suna taron da na shashanci ne da munanan abubuwa ya eh to ina an ce an ɗaure shekaru kuma ga mutanen shaiɗan nan suna yi a'a ibnul hajar yana cewa tsananin tsananin bautar allah ne da ake yi ya kai ya matsayin ya kassara shaiɗan kamar bai da tasirin komai kuma idan ka kula da watan idan ya shigo za ka ga da yawa da in ba watan ramadan din ba in an kira sallah ba a samu amma za ka ga da yawa mutane sun zo sun kewaye masallaci suna jiran lokaci ne ko da yawa za ka ga ko magana ta yi za a sha da azumin ka ba kaga kenan ai kamar shedan din an kore shi ne sai yawan ibada saboda duk abin da ka zo da shi mara kyau sai an tuna maka cewa fa ramadan ake mun taba shiga mota ɗaya da wani eh, mai siyasa a yi haƙuri eh, watan azumi ya yi kusa sai yake gaya mai na cewa zai ajiye harkar siyasa mai yanzu idan azumi ya zo nita ah, mai sa ba za ka yi ta cikin azumi ta a ah, kai abin gara dai mu ajiye tukunna to kaga shi yana kallon eh, lalle lalle akwai wasu abubuwa da ake a gefe wanda ba abin nan ba tasirin wata ramadan din tun bai kama ba yana cewa zai daina waɗancan abubuwan su haka ramadan din yake shi yasa aka ce ana ɗaure shekaru ba wai a'a yanzu kawai za ka zagaya ne a wani guri sai ka gashi nan amma ka sirki an daure shi baya iya yawo a yana yawo yana halakar da mutane amma saboda watan ya zo da yawan ibada hatta mutanen da da shaidan ya kama yanzu sun kufce da yawa sun dawo masallaci da yawa za ka ga idan ana ko karanta alkur'ani ko sallar tarawih za ka ga hatta mata za ka ga suna ta fitowa ba ka fitowa kuma wani lokaci can in ramadan din ba saboda yawan ibada sai ya zamanto kamar babu shaidan a duniya ina fata an fahimta so waɗannan suna daga cikin kasancewa watan an keɓance shi da wasu abubuwa na harkar kai sakaci abu na goma sha biyu shi ne ma'arifatu iftahul janna hirsallah ka sani cewa an buɗe ƙofar aljanna to yanzu kai kwaɗayi ka yi kwaɗayin shiga aljanna tunda an buɗe ƙofa me rage a sai ka saka kai ko an buɗe ƙofar aljanna to ta ya za a yi ka kai da sallolinka da karatun alkur'aninka da azkar ɗinka da sauran dukkan wasu abubuwa da kake na ibada su ne za ka shige da su wannan gida don haka ka san wannan cewa yanzu aljanna abu da kake kuma wuta an rufe ta in ba ɗan rigima ba wanda zai je ya buɗe ƙofar sai mutumin da yake neman jafa'i tunda an rufe ƙofar jihar nama to ta jefe ta ruhuwa kai dai bai kamata ka je ka bude ba kofar aljanna kuma da aka bude to yi kokari ka shiga za ka shiga ne da kyawawan ayyukanka kofar wuta kuma an rufe ta saboda a hana ka munanan ayyukan da za su kai ka zuwa wuta Allah ya tsare abu na goma sha uku shi ne ma'arifatu a abin wato na goma sha hudu shi ne shaharu kiyam ka sani wannan wata din wata ne na tsayuwar dare zala ya ce man kama ramadana imanin wa hisaban kufra lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya tsayuwar dare na Ramadan qiyamul ya yi tsayuwar dare to ana gafarta masa zunubansa waɗanda suka wuce a baya kuma sallar tarawihi da ake yi ita ma ta Hajji ne saboda kawai sunayen ne suka bambanta wata ta da kiyamun laili wadda ake yi a goman ƙarshe ana tsawaita su ana yi musu dogon karatu amma idan rana ta riga ta faɗi aka yi sallar isha duk nafilar da za ta biyo baya sunanta kiyamun laili saboda haka a yi tsayuwa a yi ma wata ne wadda ake kiyamun laili wa kira'atul qur'an da kuma karatun alkur'ani wa du'a da kuma yin addu'a abu na goma sha biyar da ake son ka kula da shi da watan shine wato shaharun fihi lailatul qadar wata ne wanda a cikinsa akwai daren lailatul qadar daren lailatul qadar kuma Allah ya siffanta shi a cikin suratul qadar cewa ya fi wata dubu alhairansa ya fi wata dubu saboda ka sani a wannan daren ka yi kokari ka ga cewa watan ya zo in goman karshe sun kama za ka yi kokari lalle lalle ne ka ga cewa an yi waɗannan dukkan sallolin da kai cikin wannan dare domin samun darajar lailatul qadar abu na goma sha bakwai ka sani cewa ya kamata ka karbi watan ramadan da zuciyar da aqidar da tunanin cewa mudha'afatul ajr fi fa atabir dan haka ana rubanya lada ana rubanya lada a cikin sa kayi kula da wannan ana rubanya lada kayi kula da wannan saboda haka duk abin da kai ana ninka maka ladan sai idan watan ya wuce to fursar ta wuce daman ta wuce da haka kada kai sakaci har a wuce baka kai ga wannan wato abin ba ah, abu na ƙarƙashin wannan shi ne tazkiyatun nafsu fi mutum ya tsarkake ransa ya saka ikilafi duk wani datti da mugayen abubuwa kiyayya gaba mugunta kyashi hasada wane ne duka tsarkake ranka daga waɗannan abubuwa ba su da kyau ba abu ne wanda suke ya kamata mutum ya zama ba kamar dai a watan ana son ka tsarkake da irin waɗannan abubuwa na goma sha takwas shi ne shaharu wato shaharu kafaratu zunub wato wata ne wanda yake kankare zunubai kuma yadda manzo Allah yake Ramadan ila Ramadan mukassara wato Ramadan zuwa wani watan Ramadan ana kankarewa dan wannan watan ya shigo na Ramadan to ya zama to cewa an kankare ma kowa zaka shiga babu wani abu ah, na goma sha tara shi ne ka shiga watan da tunanin cewa shi haru wutsayatun minan na wata ne da Allah ya kare mutane daga barin mutane shi karan kansa watan kariya ce daga barin jahannama saboda daga ya zo sai a kama kofar jahannama sai a rufe yana wani ya nuna maka kariya ce daga watan wato daga abin nan wato daga wutar jahannama waɗannan su ne abubuwan da ake son ka karɓi watan ramadana da niyyar abubuwa guda goma sha tara akwai wasu ayyuka da ake cewa su ne afzadun amal fi ramadana ayyukan da suka fi kowanne muhimmanci a cikin ramadan su bakwai ne ana san waɗannan ayyuka ɗin ka yi su dukansu in za su samu idan wasu sun fi ƙarfin ka saboda wani dalili to ka samu wasu daga cikin ka mai da hankali a kansu malamai sun nuna cewa a a a'mal sai ramadan ayyukan da suka fi kowaɗanne falala a cikin watan ramadan na ɗaya kiyamun lai shi ne tsayuwar dare wannan sallar tarawihin da ake da ta din da ake zuwa ana yi su ne kiyamun ramadan wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka da ake son kai banda shi kansa azumi shi azumin kololuwa ne amma a cikin watan ana son ka yi waɗannan abubuwa duk kowane irin dare a cikin watan a cikin watan ramadan ka samu kiyamun lai shi ne kai sallar tarawai ka samu wannan in dai ba larura ta rashin lafiya ko larura ta tafiya wani abu mai kama da wannan amma haka kawai kana nan zaune ana tarawih mai kamata ka zama to kai tsaro wannan domin wannan tarawihin yana daga cikin afdalul a'mali fi ramadan ayyukan da suka fi kowanne falala a cikin watan ramadan ana da bukatar abu na biyu ko ba a gaya maka shi ba za ka yawaita shi don kanka shi ne addu'a yawan addu'a amma ka yawaita addu'ar neman aljanna ka yawaita addu'ar neman aljanna hadisi manzo ya ce wanda ya roƙi aljanna sau uku to aljanna ma za ta taya shi roƙon Allah a shigar da kai cikinta ko da ka ta addu'ar neman aljanna ka ta wata Allah aljanna Allah aljanna Allah kuma yana son kai ta masa magiya yana son wannan ka ta ya Allah aljanna ya Allah aljanna ka ta roƙo ta wadda ka zama aljanna ai an hai ko wannan rayuwar da ake ciki rayuwa mai da tsoro nan da can ba za ka iya gusa ba in ka gusa can din ma kana tsoron ya za a yi ga ne ga ne ne ga tsadar kaza ga tsadar kaza ga waye gawa za ka fi can duk abin da ka taba ci gaba yake walal akhiratu khairun wa abqa ita lahira in ka bude buhun shinkafa in ana bude misali ka ɗauki kwano ɗaya to in ka dawo za ka samu kwano biyu ne suka tsaro don gaba take duk abin da aka taba aka ɗiba gaba zai baya yin baya to kaga ai wata irin rayuwa ce wanda in banda shi Allah ba wanda ya san yadda wato abin yake tunda manzo Allah ya a aljanna akwai abin da idanu bai taba gani ba zuciya ba taba tunawa ba to kaga ko ai sai in mutum ya mutu ya je ya gani to Allah ya ba mu aljanna abu na uku shi da al'aitikaf yin aitikafi yana daga cikin ayyuka masu falala a watan ramadan saboda manzo Allah bai bushe ba yana yin itikafi har Allah ya karbi rayuwarsa wannan shine abin da Aisha ta faɗi sai itikafi kuma wata ibada ce wadda ake nizimtar zama ne a masallaci ba da wani abu ka tsinke ma duniya gaba ɗaya ka koma wajen Allah sallolinka karatun alƙur'aninka addu'o'inka kana nan a cikin masallaci kwana biyu ka ɗauka ko kwana biyar ko awa ɗaya ma ana iya ɗauka ga wasu malaman ko dare ɗaya ka zo ka kwana shi kenan ka yi in tafi ba ka da aiki a wannan lokacin sai karatun alkur'ani sai salloli sai addu'o'i wannan ka yi in na abu na hudu aljud jud kyauta ko samarwa ko abin nan wato bayar da kyaututtuka ko a ce sadaka duk waɗannan ana abin nan ɗinsu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto mai yawan kyauta ne a cikin watan ramadan dama mai kyauta ne amma ya fi yawaita ta cikin watan ramadan har ma ana ce masa karre mursala wato kamar wata iska ce mai da aka aiko haka annabi yake kyauta kasan iska idan ta ɗauro ta taso to da ciyawa da yayi da tarkace da menene duka kuma ta dinga rabawa mutane kenan ko suna so ko ba sa so ko haka iska take idan ta zo ta watsar da nan ta ba mu wannan ta zuba maka datti a nan ba wai sai ka roƙa ba kyauta kawai take sai to haka manzo Allah yake yin azumi ya duk abin da ya zo kyauta yake yi. a sa aljud wa qira'atul qur'an wannan mun yi magana akan yana daga cikin manya-manyan ayyuka abu na biyar da ake so na cikin falalar ayyukan ramadan shine al'umra zuwa umra in ka samu dama in ka samu dama ka tafi umra saboda manzo Allah ya ce umra a cikin ramadan kamar hajji ne tare da ni hajji ma tare da manzo Allah to kaga akwai girman daraja wanda duk ya samu je ya je saboda yana daga cikin manya-manyan ayyuka masu falala a cikin watan ramadan abu na shida shine ita'amu ta'am ciyar da abinci wani yana daga cikin manya-manyan ayyuka na alhairai na ga kamar kun kafa wata takarda anan ko iftar ne ko wato za ku ba mutane abinci kenan wannan babban aiki ne mai ladan gaske kwarai da gaske domin ayoyi da suka zo akan ciyarwa a alkur'ani suna da yawa ciyarwa Allah yana son sa ka ciyar da manyunwaci abu ne wadda Allah yana son wannan abu ga hadisin bagiya na matar da ta fito daga banin isra'il ana cewa mazinaciya ita ba ma ba ce ba shayar da karetin aka gafarta mata saboda ta yi wani abu da Allah yake so to balle kafiyar kuma ka shayar na ga ana buƙatar wannan sosai kowa ya kokarin ya ga cewa ya saka wani jarinsa a cikin wannan abin da ba saboda muhimmancin ciyarwa ga wata kuma an ce ta tsare kuliya ba ta bata abinci ba har ta mutu aka ce tana wuta ga wata kuma ta shayar da kare ita kuma da zina take yi amma duk da haka Allah ya kai mata saboda haka ciyarwa babban al'amari ne ya ta'amu ta'amu ya za a hadisin abdullahi ibn salam ah, yake cewa ah, da manzo Allah yake cewa abshu salama ku watsa sallama a tsakanin sannan ku yi sallah mutane suna bacci ku ciyar da abinci za ku shiga aljannar ubangiji ta haka ciyarwa tana daga cikin manya-manyan abubuwa abu na bakwai su ne na ƙarshe a cikin manya-manyan ayyuka da ake so a ramadan shine tarkun riba wannan nuna mutum ya bar zibar wani mutum babban aiki ne musamman a irin wannan zamanin yau kada ka yi zancen wani kada ka ɗauki maganar wani ka kayi ma wani don ta tsakani wannan barin da ka yi shi ma babban aiki ne shi yasa shi addini wato da umarninsa da hannuwarsa dukkansu kowanne lada ake samu idan Allah ya umurni ka aikata ka samu lada idan Allah ya hani ka hannu to nan ma ka samu lada saboda dama kawai kana rayuwa ne a tsakanin umurni to an yi umurni ka yi an hana kuma ka hannu shi ma a ƙarƙashin hannuwar umurni ne an umurce ka ne da ka hannu sannan sai ka hannu saboda aka duk waɗannan ibada ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mutane wannan dai shine abin da dan sakon da muke ganin za mu isar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mawafaka ta abin da muka yi mun yi daidai kuma Allah ya yarda da shi ya ba mu lada dan kuma muka yi kuskure to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya yafe mana kurakuran da muka yi a ciki wannan dai shi ne saboda haka anan muke muku ban kwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh